السلام الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم كان متى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين yana ba mu labari a wannan kisa dangane da bawansa kuma annabinsa manzansa annabi lutu alaihi salatu wassalam annabi lutu ne daga cikin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala mai suna lutu Ibn haran ibnu azara lutu ibnu haran ibnu azara dan gidan dan uwan ibrahim al-khalil shi annabi lut babansa ɗan uwan annabi ibrahim kamar wa da kani ko kani da wa kamar annabi ibrahim a ba ni sunan shi a kanin annabi ibrahim ko yayin annabi ibrahim to shine ya haifi annabi lutu to annabi ibrahim ne ɗansa kenan babba shine ibnu akhi ibrahim al-khalil Allah ya turo shi zuwa ga al'umma mai girman gaske lut shi annabi lut sa suna da yawa kuma abu mamaki a lokacin da Allah ya turo shi a rayuwar annabi ibrahim yana raye wannan yana nuna Allah yana iya turo annabi yana wa'azi a nan wani ma yana yi mana ya yi zamani ɗaya da annabi ibrahim lokacin da yake babatawa annabi ibrahim yana raye suna zama a wani wurin da ake ce da shi sadum a wani wuri da allah ya halakar da mutanen da aka halakar da mutanen wurin sadum ɗin aka mai da su wata wata ƙaramar kududdufi mai wa'ayi duk wanda ya zo wuce a ɗauyin gurin a wurin sananne ne a biladin kawun ake ce wajen duwatsun baitul maqdis a tsakanin ƙasar karak da shaubak akwai biladun karak da shaubak sunan wuraren ne annabi lutu ya kira mutanensa zuwa ga wata allah shi shi kadai ba tare da ana hada shi da wani wajen bauta ba kuma ya ce su yi biyayya gare shi don allah ne turo shi ba wasa ya zo ba abu na uku ya hana su aikata wani saban da sun riga sun saba ya zama jiki a gare su shine saban neman maza namiji ya nemi dan uwansa namiji abun mamaki a tun da Allah ya duniya tun da Allah ya duniya ba a taɓa yin luwaɗi namiji ya nemi namiji ba sai a lokacin annabi lo su ne farkon wanda suka fara Shi ne a tatunan zukura da min al'alami wacce zaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ya yi imani tare da ibrahim kamar yadda na gaya muku kuma a lokacin da zai hijira zuwa sham da shi da annabi ibrahim yankin tare suka hijira shi sa inda za ku yi karantawa jiya shekaran jiya mala'iku da suka zo suka ce annabi ibrahim mun zo ne ibrahim a رسلنا إبراهيم بالبشرى salam ko Kalu salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanif da ƙarshe suka ce masa karkada mu inna ursina Ina qaumi lut ai an turo mu ne wajen mutanen lut kaga a lokacin annabi ibrahim din yana raye mala'ikun kuma suka zo suka gana da shi kuma za su wuce wajen annabi lut alaihi salatu wassalam da ka tare suka hijira zuwa sham Allah ya turo shi zuwa ga waɗannan mutane mutanensa ana ce da su ahlu sadum sunan jama'ar garin sadum da kuma kewaye gaba ɗaya ya ce ka je kai musu wa'azi su daina wannan barna da suke na saduwa da namiji ya sadu namiji kuma abu ne da ba a taɓa yi ba dan adam bai ma taɓa sanin wai namiji ne mu dan uwansa namiji ba sai a kansu kenan ahlus sadum su suka fara neman maza sadum din wani gari ne a wani kwari a urdun malamai suna cewa la'anannan allah kenan waɗannan mutane alaihim la'ainullah ya fara yi musu wa'azi da cewa su ji tsoron Allah kamar yadda duk annabawa suke farawa kuma yace shi manzo ne mai aminci kuma ya ce shi baya neman a bashi kuɗi kun ga shi ma haka yi mana yawanci annabawan nan sai sun ce ni ba na zo a bani kuɗi ni kawai wa'azi nake muku don Allah ya tunkare su akan wani babban zunubi da ya zama musu ci da sha da suke rayuwa a kansa zunubin neman maza amma duk da haka mutanen nan suka karyata shi Allah ce kaddaba qawmu lutin al-mursalin mutanen lutu sun karyata manzanni to manzanni annabi dai suka karyata amma na ga muku kaidar qur'ani ko mutum ɗaya ka karyata kamar an karyata duka ne إذ قال لهم ana لوط أنا تتقون يعني دم uwansu لوط yace da su gaji dan uwansu a cikin su yake aiki yanzu ku ba za ku ji tsoron Allah ba inni kuma rasulun amin ni fa manzo ne gare ku mai aminci fattaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin sa wa afi'un ku min da'a kuma rasalukum alayhi min ajr bana neman ku biya ni lada akan wa'azin da nake muku in ajri illa ala rabbil alamin ni dai lada na yana wajen Allah ne shi shi kare ubangijin talakai kun ji abin da ya fara musu to bari ku ji yadda abin rikicin ya أتأتون الذكران من العالمين نعم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون نعم. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين yace da su a ta'tunar zufrana min al'alamin yanzu ku za ku rinka zuwa kuna zakkewa kuna keɓancewa da kuna saduwa da maza a cikin bayan Allah talikai namiji ai shi bai nemi mace yi ko zinama da ake a namiji yake neman mace amma ku su taku ta kai namiji ya nemi dan uwansa namiji zukura na minan alami? yana tambayar su tare da ajiyar zuciya yake wata zaruna ma khalaqa lakum rabbukum ku bar abin da ubangijinku ya halitta muku min azwajikum na matanku ga mata yace a can haula ibanati hunna atharu lakum fattaqullah wa la fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid ku bar abin da aka halitta muku na maza na mata ku kama maza bal bari dai an tamkan wani aduna mutane ne masu wuce gona da iri adun wato jam'i ne na ad akan ce adan fulani ala fulani ada fulani fi fil amri ya'zu a larabci idan tajawaza al-hadd fi zulmi wanda ya wuce gona da iri wajen zalunci ana ce shi aji al-muta'addi bal antum qaumun adun kuna wuce gona da iri wajen zalunci yanzu a balaga bikum inhitatul fitrati wa intikasu tabi'a lalacewar fitrarku da ɗabi'ar ku ta kai ku namiji ya nemi uwansa namiji daman ana yi wa tatrukuna nisa'akum allati halahunna Allahu lakum ku bar matan da Allah ya halatta muku na neman maza kuma kun me da wannan abu wani ita ce ɗabi'a su mutane labar zuwa malam namiji ne namiji sana'a su. inda kasan mutane za su je majalisa suna shan shayi suna hira to la haka mutane suke zuwa mutum sai nemi namiji kuma ya bashi amsa ko ya bashi biya mai bukata lalle wannan aiki da kuke yi kun zama qaumun aduna ta'addaytum hududallah wa tajawaztum ma ahallahu Allah lakum kun ketare dokokin Allah kun wuce abin da Allah ya halatta muku sai suka maida masa da martani da illam tantahi ya lutu idan ba ka daina wannan wa'adin ba ya na takunan na minar al na sai ka kasance cikin wanda za mu fitar da su daga garin nan da kuma lahum Wa'idin suna jami'ai kunne da narkon azaba in ba ka yi shiru da wannan wa'adin ba idan ba ka daina hana mu abin da muke yi ba to fa lallai za mu kore ka daga garinmu mu kwata-kwata za ka haɗa kayanka za ka bar garin nan wala na turu dan na ka kare da diyarina wallahi sai mun kore ka mu fidda kai daga wannan gari na mu. wannan shine halin duk mutumin banza mutumin banza dan iskan gari ba mugun mutum azzalimi wanda baya son gaskiya in ya haɗu da mai da'awa ya ga ya takura masa to kokari zai yi ce bari ya kore shi a garin za a fara amfani da karfin mulki da sarauta da. zalimai ba sa son mutanen kirki a cikinsu sun fi son gari ya shiru su ta yanka tsiyakar a yi magana kuma ba zan gaya wani ɗabi'ar mai luwaɗi duk inda ɗan luwaɗi yake ba son kwarmato bai son kwarmato mai luwaɗi ba baya son tada ƙura baya son ana maganar cewa ai ana ludu a garin nan baya so ya ji ana maganar luwaɗi ana neman maza a garin nan baya so so yake ji shiru ta wa'azi a kan ta sai da kaji a ta wa'azi kan noma a ta wa'azi kan shan giya shan taba amma baya so ji ana wa'azi akan neman maza da ka kuma in sun samu dama duk inda suke to sai fa sun hana a magana a kansu su ba sa su ta yanzu dai an ce annabi lodu ko ya shiru ko a kore shi ya bar gari bari mu ji me zai ci shi kuma قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين الله يجيكوا سيدي شيء نبي لوطو yace da su to inni li amalikum min alqalina ni dai wannan aiki naku na neman maza ni ina daga cikin mutanen da ba na son sa ina kin wannan aiki na ku shine min alqalina kalmar qalin daga jam'i ne na ainihin wato kan a larabci akan ce kalaitu fulanan aqiluhu kalaitu fulanan aqiluhu kaman ramaituhu armihi ramaitu fulanan armihi kalaitu fulanan aqiluhu ramaitu fulanan armihi misali a wajen ana nufin karituhu kur'an shadida ذاك إني لعملكم من القالين أي إني li'amalikum min al na lahu kurhan shadida ni kam ina kyamar wannan aiki na ku ba na son sa wannan aiki na ku mummuna na neman maza inni li'amalikum min al-qalin inni li'amalikum min al-mubghidin ina fushi ina kin wannan aiki ashaddal bughd kuma ni inni li amalikum min alqalina inni li amalikum min almunkirin ashadda al-inkar kaga za ka fassara qalin da karaha za ka rinka fassara qalin da al-bughd ko al-inkar kawai sai daga an kama addu'a to ai an ce za a kore shi ina so ku lura da usulun annabawa duk lokacin da aka musu barazana da wani abu ba sa yin gadara ce ai mu annabawa ne ba isa mana kaza ba to shi kullum mai da'awa yana koyi falalarsa da walittakarsa da matsayinsa da darajarsa sai ya shiru sai go ta hanya ta lalama ya kauce magana. magana baya alfahari ba a so mai da'awa yana alfahari ai mu mun isa mu na Allah ne ai aikin Allah muke to ba a isa mana kaza ba a'a azzalimi ba abin da zai maka ba kuma Allah zai iya jifa ka a jarrabawa ka fada hannunsa kuma sai yadda da kai amma duk a matsayin jarrabawa ne ba wai dan abin da kake yi Allah bai yarda da shi ba sai annabi nuhu annabi lutu ya ya ce rabbi najini wa ani mimma ya'malu ya ubangiji ka kubutar da ni da iyalina dangane da abin da wadannan mutane suke aikatawa yan uwansa mumine kenan iyalansa mumine abinda waɗannan haula a ashra masharrantan mutane suke aikatawa na zanubin da ba wanda ya taɓa a duniya sai su Allah ya amsa Addu'a sa ya ce fa najjayna wa ahlahu ajma'ina sai muka kutar da shi shi da iyalansa duka shine ajma'in duk da wanda suka bi shi illa ajuzan fil sai wata tsohuwa ita ce ajuz al'ajuz matarsa ce katira ce kuma ta yadda da abinda mutanen annabi lutu suke nan luwaɗi ka duba ikon Allah ma shi ɗin annabi ne kuma Allah ya zarabe shi da mata katira kuma take goyon bayan kafircin na yi bayani a baya zai iya yiwa a samu mutumin arziki mutumin kirke mutumin bayi Allah ya zarabe shi iyalinsa ba ta rike kar ka zargi wani dan kaji an ce matarsa ba matar kirki ba ne jarrabawa ce kamar yadda akan samu mutumin arziki mutumin kwarai ya samu ɗan banza mara kirki Allah ya ce to wannan kubutarwar ban da fa matarsa a jus ita tana cikin alghabirina tana cikin wanda za su saura Allah zai halakar da su ghabirin jam'i ne na ghabir in an ci ghabir a larabci shine ba da ghairihi albaqi mana allazi a da ghairi wanda ya saura bayan wani su ya wuce shi yasa aka ce ghabar shay'u yaghburu ghuburan ghabara ash-shay'u yaghburu ghuburan idan bakiya. in abu ya saura sai a ce gabara. ajuzan fil tana cikin wanda suka saura illa ajuzan fil Ya ka Allah ya kubutar da annabi lut da addu'arsa da shi da iyalansa mominai iyalansa wanda suka yi imani da shi amma ban da matarsa al'ajus Allah ya ce ita ba za mu kuɓutar da ita ba za ta saura cikin muhulaki na cikin halakakku dan me saboda mummunan halinta wannan yana nuna ko matan malami ne ita yakin banza to ko malami ya shiga aljanna fa ita ba ta shiga ba kuma ko matar annabi ne ita yakin banza to Allah ba zai kyale ta ba da ribarta ba don haka kada wani ya fake yana makale a kusa da mutumin kirki yana tsaya, to ba ruwan Allah zai kubutar da na kwarai din kai kuma ya halakar da kai illa a juzan fil ghabirina Allah kiyaye mu malamai suka ce da aka zo za a halakar da su matacce sai Allah ya waye ta hatta bi su tana ganin mijinta ya tafi bari ta Allah ya ce to karka gaya wa za a yi tsawa mala'iku suka ce masa ka gaya wa mutanenka in sun ji an yi tsawa kar wanda ya waiwaya amma matar ka ita ka gaya mata wannan sabon karabu da ita kurin za ta bi ka ba ta yi maka munafurci ba damar munafurci yi mutum ya saka rigar mutanen kirki ana tafiya da shi ko yana ta to ita ma ka kyale ta tabin ka tabin ka za ta ɗauka kuna tare ne da an yi wani tsawa za a tsorata to kai da mun kace mutanen kar su waiwayata ita kuma mata gaya mata ba za ta waiwayata tana waiwayawa za ta nemi kanta ta rasa ta faɗa cikin halakarwa hakan aka yi suka hau hanya suna tafiya da aka zo za a halakar da mutanen ta ji ƙara sai ta juya tana juya sai aka tafi da ita ta nemi mijinta ta rasa to illa a juzan filgasirina to me ya faru sun ma إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah yake sun majammar nan akarina sannan muka halakar da mutanen sauran mutane na annabi Lut alaihi salam su ne al-musulmin ala kufrihim wa ala itiyanihim al wanda suka ci gaba da aikata neman maza kuma suke aikata wannan aiki na munkari Allah tabaraka wa ta'ala da yazo halakar da su sai musu juyin waina waja'alna aliyaha safilaha koma cikin hud wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh na biba'id juyin waina kaza ana toye waina ko sai a kifa ta ko to haka aka yi wa garin su gaba daya kuma Allah ya ƙarar da su daga farkon su har ƙarshe wa amtarna alaihim matara bayan mun yi halakar da su ɗin, ka al'amarin Allah sai shi bayan fa an halakar da su kuma suna kokwanci sun halaka sai kuma Allah ya musu ruwan duwatsu mota. wannan nau'i ne na wasu duwatsu na wuta daga sama dutse fa wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد haka Allah ce musu barin wannan duwatsu na sujji Allah ce fasa a matsar ne. ya munana wannan ruwan duwatsu da aka yi waɗannan mutane da aka yi wa gargaɗi ba su ɗauki gargaɗi ba ai bayanin lissu'i masiri ne da marna ha'ula ilgawun amtarna alaihim mataran min hijarati wannan ziyadatan ne fi ihanatihim bayan an wulakanta su an halakar da su Allah ya ce mala'iku ku ƙara musu ruwan duwatsu aƙiwar su ta yi muni kuma abinda Allah ya yi alƙawari a kansu na halakar da mai neman namiji ya tabbata a kansu shine har yanzu wurin da aka yi wasu wannan abu aka mai da shi wani kududdufi mai wari ruwan saboda a nuna maka munin luwaɗi neman namiji abu ne mai wari mai ɗoyi mara kyau inda fi zalika aya. a cikin wannan wa'azi a cikin wannan kalakarwa da aka yi mutane akwai aya akwai abun lura wa ma kana aksaruhum mu'minin da yawan su ba su yi imani ba wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahu al-azizur rahim shine mabuwayi mai rinjaye ar mai tausayi da jin kai manzo ya yi tsoratarwa akan luwaɗi. namiji ya nemi namiji ya faɗa a cikin hadisi haɗarin wannan zunubi uqtulul fa'ila wal maf'ul bi da wanda yayi da wanda aka yi alƙali ya kama su ya kashe su gaba ɗaya. da ana shari'ar musulunci duk ɗan luwaɗi in an damke shi to kamata ya a kashe shi hukuncin luwaɗi kisa a ɓatar da mutum gabaki ɗaya to damar su ma aini ma suka yi da annabu. ba cewa suka in bai daina wannan wa'azin ba za su kore shi وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون haka suke ta yi ya ce ni ba na son aikin ba na son wannan al'amari na ku daina yi to haka dai ya yi ta yi ya ta wa'azi ya ta faɗakarwa ya ta jan kunne amma ba yadda ba dangane ɗaliban ilimi wannan kisa ta luwaɗi da annabi ludu da mutanensa an ambace ta a cikin suratul araf an ambace ta a cikin suratul hud akwai ta kuma a cikin suratul hijr lokacin da Allah ya umarce shi ya ce ya ɗauki iyalinsa ya tafi da su ya wuce da su kuma ya ce in sun ji ƙara kar su juya lokacin da Allah yake halakar da su amma matarsa ce da ta jira. sun madammarna al'akari na wantsarna alaihi matsara har zuwa wa ina rabbaka lawal azizur rahim to kun ji kissar annabi ludu da mutanensa a gurguje ne saboda gobe za mu rika karatun nan ina so mu kai ƙarshen surar nan saboda yanayi na rayuwa an rama mu je isar ashabul aika kazzaba ashabul aikatil mursalin na'am كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين للي أصحاب الأيكة مثلا مدينة سني أصحاب الأيكة الذي تصرف بتفعيل ذنشي سنكرية من جنم الله annabin Allah shu'aibu yanzu kissarsa muke yi yanzu mun gama ludu mun shiga annabi Shu'aibu. to su mutanensa su ne a samun aika a shi din yana cikin su dan garin su ne dan al'umma su ne ba ce tsada qala lahum akhuhum shu'aibun ba ba ce ɗan uwansu Shu'aibu ba saboda shirka suke suna bautan aika ɗin me aika ashabul aika aika ita ce wata bishiya ko wani wuri ne mai bishiyoyi sai mutane suke bauta bishiyoyi shi ne ake ce da su ashabul aika ko ka ce shajaratun ko ka ce shajarun muntaffun kalgaibati kanu abu duniya shi yasa ce kazzaba ashabul aikati al-mursalin bai ce idan lahum akhuhum shu'aib ba sai ce idan lahum shu'aib yayin da shu'aib ya ce musu ana nufin annabi shu'aib Allah ya yanke nasabar ukuwa a tsakanin su saboda abin da aka danganta su zuwa gare shi na bautan wurin Allah malaman tafsiri suke cewa daga cikin masu fassara wannan aya ko wannan isa akwai wanda ba su gano wata nukta muhimma ba sai suke ganin cewa akwai bambanci tsakanin asabul aika da kuma ahlu madina amma da ce wanda ya fi daidai shine da ashabul aika da madina din duk ne sai suke cewa su masu ra'ayin can cewa annabi shuaibu wai an tura shi zuwa ga al'ummomi ne guda biyu alhali annabi ana tura shi zuwa ga al'umma ɗaya ne to amma wai shi shuaibu al'umma biyu ne ashabul aika daban da kuma ahlul madiyana daban a fahimtar su to shine a tafsirin ibn kasir yazo cewa wa sahihu zance mafi inganci al'umma ɗaya ce kawai suna da ɗabi'u ne daban-daban can Allah ya ambace su da aika nan kuma ya ce ahlu kowane wuri an ambace su da ɗabi'ar da ta dace ne da su sai musu wa'azin da ya dace da su na cikin mizani da kula da awo kamar yadda ya zo a kisar sawa sawa'an da sawa daidai wa daida kenan duka dai al'umma ce guda ɗaya da haka yanzu كذب أصحاب الأيكة المرسلين أصحاب الأيكة سنقرية من ذنن الله أنا نهو سنقرية النبي شايف نايمك بيان منيني الأيكة وأي النبي شايف shi kuma dangantakarsa tana tikewa ne shi ma zuwa ga annabi ibrahim shi ma dai duk zuri'ar manzan Allah idan an ambaci annabi shu'aib sai ce za ka khatibul anbiya wannan shine khatib vocal na annaba duk annaba ne vocal person yana da baki ya iya magana in ya fara hudu ba yana bayani dole ka saurara annabi shu'aib ba saboda me yasa ya koyi haka sabar yawan wa'azi da jeka ka dawo da yake fama da mutanensa ya faɗa su faɗa ya faɗa su faɗa Allah ya bashi fasahar zance duk abin da suka faɗa ya mai da musu martani sannan kuma mutum ne mai karfin hujja in ya zo magana in ya faɗi zance ba ka tafi za ka iya kautar da zancensa ba mutanensa kafirai ne sun kware shi kuma abin da mutane su suka kware a kai na barna wuyi mudu wannan kaji waɗancan neman maza waɗannan kuma yau gamu da 'yan arkomi ina masu dafa buhuna ina suke ai su ne ashe su ne a gaba ya ke wai idan za a auna wake ko za a auna shinkafa ko za a auna masara ko za a auna kaza wannan buhunan da ake sai da su sai a je a samu drum sai a danna musu wurin zafi a dafa su sai su motsi maimakon su ɗauki kwano arba'in sai a tashi da 35 da biyar ka san wannan bayanin sai an sha ruwa in ba haka ba sai su kwantar da mutum shi yasa da kimsa sauye mudu mutum ya je ya siyo shinkafa a thailand ya sayo shinkafa a ƙasa kaza a ƙasa kaza su ba shi complete 50 kg shi ne yake buhun shinkafa ɗaya namu normal wanda muke saya kwano sha wallahi malam idan ya zo sai samu injin ɗinke buhu sai ya matse buhun sai da shi dan tumbule ya dan firin aka ko kaga an tsaye da buhun sai ga kusan rabin buhun yamci shinkafar ba ta fi rabi da wani ragewa suke malam zuwa ake ake zazzage buhuna a zazzage buhuna ko kuma mutum ya sayo shinkafa forin rice sai ya je ɗebo yar sunnu ko ya je ɗebo yar tudun wada a kan ko jamila ko maryamu ko talatu ba yan akwai ya je ya hada kaga wannan foreign rights ne kudinsu daban ne sai ya hada ko ya je ya sayo riɗin kamaru sai zo ya hada shi da riɗin najeriya ridin kala-kala ne akwai nau'i kaza nau'i kaza sai ya cakuɗa su tauye mudu an garuwa yana tauye mudu ya ɗauki garwa ya sa ta yi rukuri haka ya daki gindinta kwaf kwaf kwaf ya buge ta ciki a lokacin da ake amfani da garwa yanzu ba ba garwa ba ne yanzu rungobi ne na toki to abinda ake wuta ake hurawa in suka hura wuta ruwa fa ka duba ruwan Allah ba ruwa na Allah kular fa gaba ɗaya wannan doguwar kuran a naira tamanin ake a wannan ita a wani shi kuma zai je sayar ashirin ashirin talatin talatin wani ma hamsin gaba ɗaya kura roba goma sha biyu in ya je gurin masu sai da ruwan naira tamanin zai biya amma idan an je sai a kura wuta sai a ɗauki wannan jarkar yalo din sai a rinka kewaye ta haka ana juya ta tana motsewa ana dan Ka kasar roba in ta sha wuta sai ta matse in baka gane baka gwada da silifar ɗinka da Allah ka koma gida kaji haka roba take sai a rinka matsewa ana matse ta ruwa sai ya zo sai a ne sai ga robobin nasu a tsaye haka ba a cikin suke ba ba normal wai shi ma ya iya haɗe shi mai provision store mai kulla suga mai kulla omo shi ma ya iya tauye mudu in zai hura suga in zai zuba suga a leda sai puwo sai hura mata iska sai ɗauko gwangwani sai zuba suga sai murɗe sai ɗauri sai ga bum kai ka ɗauka girman kullin iya yawan sugan ba haka bane mai auna fulawa in ya zo zai ɗebo maka haka ba sai ya kwaso ta yana shekawa haka za su yi ta sheƙa taka saboda ita fulawa iyayen da ka ɗaga ta iya tudunta iyayen da ka ɗaga ta iya tudunta da haka iya yanzu sai ta sheƙa maka ita sheƙa maka ita idan ya zuba maka ita a leda kuma sai ya matse ta wa idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yau mulkumun nasu bi rabbil alamin shi ya je kasuwar kawai shi zai yanzu zai auna sai dai da babban buhu da babban kwano amma idan ya zo garin su zai auna sai da dauko karamin kwano kwano na yan awo a kasuwar awo sai kaga an samu karfe haka da guduma ana ta doke bakin kwanan kai ka dauka yau da gobe ne tsabar zuba abin ne a mammake shi ake ana rage mai tsawo ana mamaki shi ana rage mai tsawo ana mamaki shi ana rage mai tsawo wai da haka wai za a yi kudi kuma tun da ake ta yi ana ta nema kuma kuɗi ya ƙi zuwa haka za ka ƙare wallahi ba za ka yi albarka ba malam tauye mudu yana nan da yawa a cikin abubuwa da yawa ma'aikata gwamnati masu zuwa ofis tauye mudu kar ka ɗauka tauye mudu sai a cikin abun aunawa ne ba an zuwa ofis ana zuwa karfe takwas baya zuwa sai sha ɗaya da rabi ana tashi karfe hudu shi tun biyu da rabi a tashi wallahi Tawai mudu wallahi sawfa ba ka duk da zai wannan sai ya nemi izinin shugabansa mai gidansa in ya baka dama wannan kuma shi ya jiyo ko mutum yanzu yana karban albashi baya aiki Tawai mudu Tawai mudu amma in shugabanka ne ce je kai ka ba mu da aiki ka zauna ka ga ya baka oke amma ana fita kowa yana zuwa ya je aiki don ya ci gominsa kai kuma kana kwance saboda kana da doguwar kafa a abuja in an kore kama za su ci dawo da kai akwai ranar da za ka je babu wannan kafar a kiyama wallahi to mutanen annabi shu'aibu malam mutane ne da sun kware da tauye mudu to shine ya musu wa'azi ga abin da ya ci أوفوا الكيل wala تكونوا من الخاسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يقول متعنينا كتك معوني يا أم الجسب في إيفاء الكيل والميزان duk abu na sikeli duk na abin a cika yanzu mai gidan mai mafa ya iya tare mudu mai gidan mai dan mutumin nan da yake bakin famfon mai kana ganin sannan yana zare maka ido akwai marasa kirki a cikinsu sun iya murɗe lita augul kain ya ma abuta gidajen mai ku cika skeli ku cika awo sai ka zo ka ga malam in aka danna ma akwai wanda iska suke danna. fu kafin mai ya fara zuwa ya ja wani dogon layi tukuna ashe iska ya tura ma akwai wanda za a sa mi tattalin gudu kamar barewa har far far far far far far far far far far kai wanda ma barewa kafin a jinin a ce ta sha dubu takwas da dari tara alhali a hakikalin man da ka sha bai fi na dubu biyar ba wai so ake wai sai an yadi ke wai a dole wai akwai wanda suke zama su yi dil da manajan gidan mai da yaran gidan mai a zauna a yi dil a kira injiniya kwararre da ya iya kwance lita ya kara mata gudu ko ya mata kaza wallahi wani lokacin mai gidan man ma bai sani ba saboda shi lissafi ke mai gidan mai ya turo masa lita dubu kaza a tirela E, eh, an sauke to shi zai iya ƙara yawan litocin wajen sayarwa da ka in yazo biyan mai gidansa ogansa sai ya bashi iya litar kaza da ribar ya bashi sauran na kamfa sai a kashe mu raba shi ya ɗauka babban manaja da kuma sauran yara yaran masu matsa kan wani ya ce min ai akwai wani gidan da man ba da ko biyan su ma ba a yi wadannan ba su da masu salami ta san me salatin su su suke bin da kansu iya yadda ka iya murtali ta iya yadda ka daidaita da manaja amma a ce wai mai gidan mai yana biyan su ma akwai wanda wasu ba duka ba wanda ko salari ma ba su da shi a wannan ciwa-ciwar da ita kawai suke aiki kawai a ta yi ne duniya ce ga ta nan allah kiyaye ya ce ku cika au kada ku tauye mutane haƙƙinsu, kayansu idan kun zo ba mutane fa kammilul kaina lahu ku cika musu kaini wala tabkhasul kaina kada ku tauye fa tuduhu naqisan ku ba shi a tashi ne tabkhasu baksan ka tauye abu ka rage ku in kun je auna a cika muku ku in za ku aunar ku tauye yace khudhu kama tu'tuna wa'tu kama ta'khudun ku karba kamar yadda kuke bayarwa kuma ku bayar kamar yadda ake baku wa zinu ku dora sikeli zinu daga wazan bil qistas al mustaqim al qistas ana nufin al mizan idan za ku auna kaya ku auna da al mizan al mustaqim ma'auni wanda yake madaidai shine ko dai a ce qabbal ko a ce al qistas duk ana fada wa zinu bil al mustaqim ko wa zinu bil qabbal al qabbal al mustaqim shine al adlu kamar yazo a cikin lugha ta kada ku tauye wa mutane dukiyarsu ne wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum ay wala tanqusu lin-nas amwalahum wala ta'asu ardi mufsidin kada ku rinka tafiya a bayan ƙasa kuna yaɗa barna kuna yin fashi da makami malaman tafsiri suka ce mutane annabi shu'aibu bayan tsiyar tauye mudu kuma yan fashi ne kuma kan jama'a a gari su tauye sikeli in dare yayi su hau hanya su rike makami yan fashi ne cikakku idan an ce ma ina aka samo fashi da makami to mutane annabi shaibu suna fashi da makami shi yasa yace wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna yace ku kiyaye yanzu kun lura da wannan kissa da Allah ya kawo mana dalla dalla um ya gaya musu ga abin da yake so su yi su bi shi su yi masa da'a su bidokar Allah inni lakum rasulun amin shi ma yace dai manzo ne mai aminci fattaqullahu wa ta'un ku ji tsoron Allah ku mun da'a wa ma tsalukum alayhi min ajr bana ne man lada a gare ku in ajri illa ala rabbil alamin lada a wajen Allah nake nema ku cika sikeli wala takunu min al mukhsirina wa al qisbasi al mustaqima al mustaqimi ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأتوا في الأرض المفسدين sai ce wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين yace ku ji tsoron Allah da ya halicce ku wal jibillatal awwalin da jama'ar farko kalmar jibilla ana nufin jama'a al jibilla al jama'a ku ji tsoron Allah da ya halicce ku da jama'a masu yawa sune al jibilla wanda suka gabace ku wanda suka zo kafin mutanen shuraibu da abinda ake nufi mutanen da suke sun gabaci ku masu ƙarfi su, kamar duwatsu kamar mutanen annabi hud akwai ƙarfi mutanen annabi salihu akwai ƙarfi amma fa duk ƙarfinsu ba su fa Allah wa Allah ya maganin sa ya yi maganin su ina jiya muku tsoron abin da ya samu wadancan kare same ku واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين فسر تبيو واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة والخليقة halittun farko ubangiji ya halicce ku ya halicci halittun farko akan ce jabala fulan ala kada ana nufin khuliqa ala kada shi yasa ake ce da alkhuluqu aljibilla ko kuma ɗabi'a an gane ko ɗabi'a ɗabi'ar wane wane yana da jibilla kaza yana da ɗabi'a kaza aljibilla jam'i ne zul'adad adad alkasir minan nas mutane masu yawa shi Allah ya ce wa laqad adalla minkum jibillan kaseera mutane masu yawa annabi shu'aib ya ce wa mutanen sai yana musu nasiha ya ku mutane na ku cika suke yi kar ku tauye mudu ku cire mutane ku cinye mutane su duk mai tauye mudu yana cin hakki duk dan awo dan awon masara duk dan awon gero duk dan awon wake masu shimfiɗa wannan suna zuba buhun gero buhun masara in ka zo za a auna ma da leda sai a ce kawo kawo ga sai haka sha kafin ya gama cikawa ya zuba ma daya sha ba zai cika ba biyu yu ya zuba wallahi Allah ya kama ka tsaye da kwano sosai ka ɗebo ka ɗebo ya cika ya zauna daram daram da masu sai da dankali ka duba rashin kirki irin na mai dankali malam yana tura dankali a bayan sai ya ɗauko manyan masu kyau sai jejjera sai jejjera su kana wucewa da mota suka ce kai mata ta tana son irin wannan dankalin bari ta ka birki idan ka koma ka ce auna mun drum daya sai ce kawo ce jira alaji za a auna maka ashe a gabansa yan burbutti ne dan yan tilo tilo yan kananan da rubabbun da kananan da marasa kyau su ne a gabansa duk inda ka mai dankali na gaba mai kyau na baya mara kyau dan an haka an zo aunawa kai kana can ka abu na kana danna waya a mota jimomin min drum daya gwangwani daya wane ne daya matattun zai zuwa sai ya kama sai zan sa haka wannan haka mai da lemon waya ke yi galibin su haka suke yi idan kuna so ku daidai ku kuɗa da ƙananan da manyan duk wanda ya gani in an zo auna masa kawai a sa kwano wanda rabar sai shiga shi kenan wanda kuma yace zai zaɓa ya zaɓi manya to shi ma kuma sai an zaɓi farashi a kan shi haka ake yi tun da kai ma da ka zo ba zaɓa kai ba da buhun ne zo da ƙanana da manya na tura da jos za a siyo min dankali da azumin nan ka san dankali yana da amfani na turawa mutanen da kuma akwai dankali na ce nawa ne sai aka turo mun farashi wajen kala nawa na ce kuma duk dankali ne aka ce ƙwayar kuma da kaga wancan dubu kaza wancan kuma kaza wancan ya fi wannan wannan ya fi wannan nace mai bambanci akwai wancan ba a zaɓe ba yadda uwarsa ta haife shi Allah ya yi shi haka aka haɗo shi aka zuba abu kudin sa kaza wancan kuma an yi zaɓe sai da aka yi karciya aka zaɓe manyan sai aka zuba su shi sa farashin sa da akwai wani kuma ƙannensa aka sa kattikattin buhun su kaza ƙannensu kudin su kaza 'yan ƙanana ƙannen wada-wadan su ma kudin su kaza akwai yan tarkace kuma da rubabbe da wanda yake da mokadaddiyar fuska a turbune gashi nan da yadda yake yayi baki baki su ma kuma kudin su daban na yan uwa talakawa ke na yaku bayi wani ya zo aka bashi farashi uku sai ce nu dauko mu wanda ya fi komi arha mu mu akan sauki muke in ka je ka sai mai arhan ka je ka zuba shi a gida kudaje ka je sun ishe ka bala'i wallahi Najeriya ke in baka santa ba sai ka shigo Allah ya mana afuwarsa to duka ya ja musu kunne kada ku yaɗa barna a bayan ƙasa ku ji tsoron Allah bari ku ji abin da suka ce masa ba qalu innama anta min al-musahharin وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين kun ji amsar ya gama wa'azinsa suka ce yau ai kai kana cikin wanda aka tsafe su inna ma anta min al-mustahzina kamar da suka gaya wa annabi jiya da annabi ya gama wa'azinsa da ƙarshe ya ce kai matsafi ne kuwa tsafe ka ai baka ma cikin hankalinka ga baki ɗaya kawai kana mana magana ne irin ta mahaukata kawai kai ba kowa bane wa manta Allah bi basharun misluna mutum ne irin mu kuma wa inna zunnuka lamin alkazimina ai wa na zunnuka mu ba ma zatan ka face kai makareci ne ma kawai da kake faɗa ƙarya ne kuma kai an tsafe ka ne ba ka cikin hayyacinka in ka ga dama fa astin alaina kisafan min as-sama'i in kunta min as-sadiqin subhanallah suka ce ya kai shu'aibu an jefe ka da sihiri mai girman gaske kai kana cikin mutanen da suna magana irin ta mahaukata kuma ka sani kai fa mutum ne na gaya muku ɗabi'ar waɗannan kafaran su ba su yadda wai mutum ya zama annabi ba su a wajen su in dai annabi ne to mala'ika ne kawai in Allah yana so a bi annabi to ya turo mala'ika kuma a gan in ba ka ba su ba su yadda ba sannan suka ce kai makaryaci ne idan gaskiya ne fa asqit alaina kisafan to ka rikito mana da wani yanki na azaba kisafan ay qita'an a rikito daga sama ka ce ubangijin naka ya yi mana barin wani yanki na azaba in ban da rashin hankali na arni ba ka ce in haka ne allah naka ya mana ruwan kuɗi mu kwasa allah ya mana ruwan kaza haka ake yi amma ku yi da'awar wai in gaskiya ne a yi mana azaba ba hankali damun arne sai dai hankali in kunta min sadiqina idan karkana cikin masu gaskiya da ka kai baka da gaskiya shi yasa ma baka isa yi mana azabar ba sai daga ƙarshe za ku ji abin da ya same su me ya faru malam فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في wa لآية وما كان أكثرهم مؤمنين bayan sun yi wannan da'awa sun karyata shi sun ce shi fafattan mutum ne an tsafe shi ba su alaina kisafan minas sama saukan mana wani yanki na azaba daga sama ko kuma saukan mana wani yankin sama din sama ga ta nan ko ta rabe gida biyu ta ɓaro mana qita'an min as-sama'i ko kuma azaban mina sama fasara biyu ne kisafan mina sama qita'an min sama yankin saman ta ɓaro mana kisafan mina al-ada min sama ay qita'an min aza, mu ga wani yanki na azaba ya zo mana daga sama wannan shi ne abinda irin abinda qurayshawa suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a in kana so mu imani sai mun ga ruwa yana ta bulbulowa daga ƙasa ido da ido tafjura lana min al-ard yanbu'a aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan kaji aw tusqita as-samaa'a kama za'amta ko ka rikito mana daga sama kamar yadda karaya kisafan kirfa'an ka rikito mana azaba daga sama aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila can suka ce wa in qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw i'tina bi azabin alim shine fasara fa asqit alaina kisafan min as-samaa bawon Allah sai shi qala rabbi a'lamu bima ta'malun Allahu a'lamu bikum ya ku mutane na Allah shi yafi kowa sanin abinda kuke aikatawa da abinda kuke nufi idan kun cancanci yi muku wannan ruwan azaba Allah ya fi ni sani zai kuma saukar muku kuma shi bai zalunce kuma in yi muku haka idan kuma ya canta ya jinkirta muku to abinda kuka faɗa da zai yi ba zai jinkirta muku ɗan ba wani abu ba ne Allah ce ina fakazzabuhu suka ta shawai fa akhadahum azabu mai zulla sai gashi Allah ya ɗoro musu wata azabar ranar inuwa ke cewa yau mu zulla kenan malam sama suka ɗaga kansu sai suka ga inuwa kamar hadiri suna murna za a yi ruwa ashe za su sha ruwan kaya ne bari za a musu innahu na azabar yawmin azim lalle in ji Allah wannan azaba ce ta rana mai girman gaske wannan ai ba su suka ce a sauka musu kisafan minas sama ba to irin abin da suka roƙa ai shi ne Allah ya saukar musu shi za a ba su azabu mai zulla da rai ba daga sama ka ce ba sai ga shi Allah ya koro kamar hadiri yana yawo sun ɗauka ruwan sama ne yayi wallahi ya sa manzon Allah malam tun da karantar da sabai kisan nan duk da ya ga hadiri sai hankalin sai tashi sai ya tashi ya kama addu'a ya ubangiji ka sa rahama ne ka sa ruwa ne Allah ka ba azaba bane saboda yana tunawa Allah ya halakar da wata al'umma hadiri suka gani sun ɗauka hadiri ne ashe ba hadiri bane azaba ce kenan in Allah ya so halakar da wasu mutanen zai iya zubo hadiri za su gani kamar hadiri ne amma wallahi malam bayan wuta ne za kafin ya sauko kasa ya zama wuta sai dai ka je gari ya zama kufai ya kurmushe shikenan Allah mai iko abinda suka roƙa sai ya ce ya amsa zai ba su shine azabu yau mai zulla kawai sai ga hadiri yana tafowa Siga, tsananin zafi dama idan za a yi ba ana zafi ba sai Allah ya turo musu wani zafi da ba a taɓa sa a duniya ba malam sai da suka yi sai da suka yi sati suna konewa da wannan zafin ga hadilin ya ƙi sauka ana ta jira ruwa ruwa ruwa aka fara gashi na san shi tsire kafin a gasa shi sai an dan dumama shi sai an kunna wuta ya dan fara Taɓuwa tukunna ya jikinsa ya gaya mai fa akwai bako da zai taho gare shi duka waɗannan kwanakin ba wani abu suna ganin zafi ne rana ga hadiri rana ba abin da ya rufe su malam sai gashi kuma hadirin ya sake jiriwa sai inuwa inuwa inuwa inuwa inuwa inuwa inuwa suka ce a ah, ga inuwa bari mu maza mu tafi gindin inuwa suka fito daga gidajensu suka yi bin wannan hajjirin sun ɗauka inuwa ne ba ku kuka ce fa askat alaina kisa ban na samai ba za ku gani yayi wallahi ma ana ashe ba inuwa bane sai da Allah ya bari sun gama haduwa gaba daya da manyan su da kananan su da ƴaƴan su da komai da komai sun fito fili ga inuwa Allah ne wato bayan zafin sai Allah ya turo wani hadiri a garin sai ga shi ya yi inuwa sai suka dauka inuwa suka ruga da gudu nabi shu'aib ne yana kallon ikon Allah wallahi malam sai da suka gama haduwa sai Allah ya ce wa hadirin nan dawo dawo wuta aka rinka barar da su aka rinka barar da su Allah ya ce wa ƙasa ki girgije su sai ga girgizar kasa kasa ta yage suka fafada sai kuma sama ta rika zubarwa sai ga tsawa faja'atun sayhatun azima tsawa mana aka ce tsawa ɗaya idan aka buga ta sai ta sumar da sai ta tafi da rayukan mutum dubu kaza tsawa ne rafafafa tau sai kaga kaza sun mutu ga zafi ga ɓarin wannan bala'i shi sa da kansa Allah ya ce innahu kana azaba yawmin azim wannan azaba fa ta mutanen shayib azaba ce ta rana mai girma Allah ya yi bayanin yadda ya halakar da su a wurare da yawa a cikin alkur'ani wuri uku nau'in wato kalan yadda ya halakar da su din inda aka ji cikin suratu araf Allah ta tabaraka wa ta'ala ce fa akhadhatu murjfatu fa asbahu fi darihim jasimin rajfa girgiza saboda suka ce la nukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la na fi millatina qala aw law kunna karihin qad iftarayna 'ala kadiban in udna fi millatikum ba kun ce a fita daga garin ba to garin da za ku kore shi sai akayi yi girgizar ƙasa aka yi inna lillahi فأصبحوا في دارهم جاثمين halakakkun mushe Allah ne da su mushe a cikin suratu hud Allah ce wa akhadha alladhina zalamu as-sayha tsawa as-sayha me yasa saboda sun yi izgilanci wa annabin Allah suka ce as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una an aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal rashid kai yanzu shaibu kai haka suke faɗa shaibu ba su nabiyullahi ba kai yanzu kai shaibu kai yanzu wannan salloli naka da kake yi su ne suka sa ka zo ka hana mu abin da iyayen suke yi ita sallar ka ita take ce ma ka hana mu abin da mu muka ga dama wai sai suka mai isgilanci dab innaka la antal halimur rashid shikenan Allah ya ce fa akhadathum as-sayha kuma daman sun ce fa asfiq alaina kisafan min as-samai fa kadzabuhu fa akhadhahum adhabu yawm az-zulla innahu kana adhabu yawm azim Abdullahi ibn Amr Allah ya dade shi yace inna Allah sallata alaihim al-harra sab'ata ayyam Allah ya sauka musu da mugun zafi kwana bakwai sati guda kamar yadda muku bayani ba inuwa sannan daga baya Allah ya kirkiro hadiri mai inuwa shi yasa aka ce azabu yawmi zulla ina ta maimaita muku don ku gani yawmi zulla azaba zafi ne ya kama su sati guda rana to sai Allah ya musu inuwa da hadiri shine munasabar shine alakar yawmi zulla da suka ga hadiri sun dauka inuwa ne sai da suka gama haduwa fastazallu tataha fa ujjijat alaihim nara wallahi sai da suka gama haɗuwa Allah ya ce wa hadirin dawo wuta kurin sai ya zama jajawur kafin su gudu ya gama sauka inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah mai iko ne azizun sun ci kamihi min al-kafirin ya isa wajen daukan fansa akan kafirai ar-rahimu Allah mai jin kai mai tausayi da ibadihi almu'minin da bayansa waɗanda suke mu'minai barin daka birki anan gurin gobe da ikon Allah sai mu tashi ayar wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah amma ka zo da wuri dan mu samu gama ayar surar nan gaskiya mun kama kare irin yadda kama kare yau to akwai damuwa Allah ya ganar da mu Allah ya dace da mu muna sanar da yan uwa insha Allah gobe ne za mu rufe wannan tafsiri kuma sai wata shekara idan Allah ya samu na da da lafiya so insha Allah akwai baki da za su zo da wurare da dama ah, sai a zo da wuri don in samu in ja karatun ni dai ina so in gama surar nan gaskiya ko za ta gamu Allahu ala a fa tana da yawa to ba komai abinda Allah ya shi za a yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh